وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين kuma ka shigar da hannunka cikin wuyan rigarka zai fito fari kamar kankara ba da wani ciwo ba wannan ɗaya ne daga cikin alamomi guda tara waɗanda suke shaida a kan gaskiyarka su ne kamar haka in ka haɗa da hannu sanda fari tawayar kayan gona ruwan ɗufana fara ƙwarƙwata kwaɗi da jini duk waɗannan ayoyi ne zuwa ga fir'auna da mutanensa lalle sun kasance mutane ne masu fita daga biyayyar Allah ta hanyar kafirce masa